أما بعد فيا أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna uku ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya dace da ashirin da shida ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam 2020 daidai Allah ya ba mu iko don ci gaba da karatunmu na wannan tafsir muna da ba wa jama'a haƙuri kasantuwan yanayin karatun a bana babu taruwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu a dukkan al'amuranmu gaba ɗaya algaba ta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين جيا mun yi bayanin yadda wasu suka saki hanyar Allah suka zalunci kansu suka yi ma'alla shirka suka fi son zuciyarsu a karshe Allah subhanahu wa ta'ala da ni'iman da suke ciki da ci gaban da suke ciki da duk abin da suke alfahari da shi ya kama su da azaba ya hallaka su ya kashe su baki daya a yau subhanahu wa ta'ala yana dawo da mu akan hakikan dalilin halitta baki daya da kasantuwar mu a wannan rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma khalaqna as samaaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba mu halicci sammai da kasai da duk wani halittar da ke tsakanin sama da ƙasa ko cikin sama ko cikin ƙasa ko ƙarƙashin ƙasa ba don kawai a yi wangi a yi wasa a yi shankuliya la Allah ya halicci sammai da kasai da gaskiya ne a tsaye da gaskiya a yi imani da allah na gaskiya a yi masa bauta ta gaskiya a samu kyakkyawan sakamako ta gaskiya wanda ba yaudara ba ruɗi a cikinsa jama'a musulmi wannan ayar tana da mahanga da dama wanda ya kamata mu yi la'akari da ita na farko dai mu mutane tsaye daga cikin halittar allah ne sama da ƙasa halittar allah ne amma abin sha'awa kai kana canzawa ni ina canzawa mu muna canzawa amma kama da ƙasa ba sa canzawa suna nan a yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su fil azal tun farko a'a to ai sai mu yi tunani in ma kana ganin abin da muke faɗi ba haka bane ka tambayi kakan kakan kakan shin wai saman nan ita ce sama ko ko a zamanin su ba haka take ba ta canza ko ta shiga cikin wani yanayi na aidi subhanahu wata'ala yana cewa ka dubi sararin samaniya za ka ga canji za ka ga wani abu wanda yake na banna za ka ga wani halal su marji ilbasar ta'atain yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir komin iya dubanka komin nazarinka a sama hiya sama wa hiya sama kama na min qablu ba za ka ga halal ba ba za ka ga kusur ba ba za ka ga aibi ba ba za ka ga illa ba ba za ka ga wani abu wanda yake na gwagwociya ko rashin dacewa ba ɗaya kenan amma ni da kai muna canzawa da ba haka muke ba an haife mu ba mu san mu wane ne ba har muka zan mun san mu wane ne yau kuma gashi mu ne muke wasu abubuwa wanda ma wasu mu ba za su iya ba saboda ba su san su wane ne ba to tare da wannan ka dubi halittar sammai da ƙasai da abin da ke ciki rana ne wata ne taurari ne ruwan da ke saukowa ne ka gangaro itatuwa ne duwatsu ne teku ne menene menene da dai duk wani halittar da Allah subhanahu wata'ala ya halitta za ka gansu musakhara ce wato gaba su Allah ya kore su ne su gudana kaman yadda ya so su gudana don haka ɗa'a suke yi suna kan sunan da Allah subhanahu wata'ala ya azu su don haka Allah ta'ala ya ce nuna mana washamsu ta jini da mustaƙarin laha zalika tarbiyyar azizul alim walƙamar kaddar na huma nazil hatta arda kalurjunin hadin lashamsu yambayi laha an fijar kalƙamara walallayin سابق النهار وكل في فلك يسبحون rana tana gudana اما gudananta kamar yadda Allah ya shata mata wata yana tafiya shi ma a magudanarsa kamar yadda Allah ya shata masa bai yiwuwa a ce rana ta yi kuskure ta yi karo da wata ko wata ya kuskure ya karo da rana kowanne yana nan a gwadadansa a hanyar da Allah ya shata masa yana tahiya kamar yadda Allah ya tsara shi saboda ne tafhiri ne daga Allah subhanahu wata'ala jalla jalalu har abada baka ga rana ta fito ta yamma ba har yau tana nan bisa tsarin da Allah ya yi mata har abada baka ga wata shi ma ya saba mu abin da Allah ya tsara ba iskan da muke shaka musakhan don haka cikin tsarin Allah yake gudana babu wani abu wanda za ka gani na halar shi tun da Allah ya kawo ka duniya kake shakan iska baka taba hutu ko da na minti ɗaya ba in ba wani lalura ta suma ko wani dalilin rashin lafiya wanda numfashinka ya ɗauke ba kuma za ka iya wadatuwa barin shi ba saboda tasiri ne na Allah subhanahu wa ta'ala duka waɗannan abubuwa sai mu yi tunani a mahanga ta uku a wannan magana da nake yi shin tafsirin nan gawa aka yi an yi shiga ɗan adam mana tana fitowa haskenta ka amfana da ita haske na amfani na al'ada wanda ko jahilin jahilai ya sani kai shanya ka sha hantsi ka yi kaza kaza kaza ka yi kaza kaza kaza ga masu ilimi kuma kana samun wani abu na lafiyan jikinka daga hasken rana Allah ya hori mana ita hakanan wata hakanan duk wani halittar Allah iska ko ba sai an ce ba ko sarkin jahilai ya san amfanin shakan numfashi dabbobi ne itatuwa ne ruwa ne wanda Allah ya sanya rayuwan duk wani mai rayuwa ƙarƙashinsa duka musahara ce daga Allah subhanahu wata'ala tafsirin nan da Allah ya masu shi yasa suke gudana kamar yadda Allah ya tsara ba tare da canji ba ba tare kuma da daina aiki ba ba tare da saba ma umarni ba saboda ba su da ikhtiyari tafsiri ne daga Allah subhanahu wata'ala muka ce wa aka sauwake mashi su dan adam wa sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya sauwaƙe mana ya hore mana ya sa duk abin da halittar samai da ƙasai zan amfani ne a garin mu kai ɗan adam wane ne kai menene kai amma kai ɗan adam sai aka yi ka ba da tafsiri ba da ikhtiyari zaɓi Allah sai da ya waɗannan halittu ya zuba a ƙasa ya ce ba fa wasa muke nufi ba ba shan shangalla muke nufi ba ga sunan suna gudana bisa tsarina bisa tsarina rana takan fito daidai bukata har yau ka taba ganin rana ta fito saboda zatinta mutum ya narke kamar an sa kitse a wuta babu babu ko ta fito wata ya fito da sanyi ka daskare kamar kankara saboda ba umarnin ta bane umarnin Allah kake bi kuma ba ta saba ma Allah subhanahu wata'ala amma kai dan adam sai aka baka mene al-ikhtiyar shi yasa in ka dubi aya ta suratul ahzab inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan al-kawn kulluhu an ke dauki wannan nauyi na ikhtiyar na bautan Allah ya ce a ni na ci son tasiri Allah ka gudanar da ni yadda kake so shi ne bautana ɗan adam ya ce shi yana iya ikhtiyari yana iya ɗaukan wannan amana na ka yi ko kakka yi ya ɗauka to me ke ka mana halar, me ke ka mana fitina me ke ka mana musiba me ke ka mana bala'i me ke ka mana cututtuka da annoba sakin hanya yanzu ka kaddara da rana za ta rikice da iska zai rikice ya yin abin da aka ce ya duniya za ta shiga ko da na kwana ɗaya ne a tsaye da iska ta hankata ƙabba motsi duniya gaba ɗaya za ta shiga to haka ɗan adam a lokacin da Allah ya ce ba fa na halici sammai da ƙasai na kawo ka duniya don a yi shangalle a yi wasa a bisan zuciya ne ba to daga lokacin da ɗan adam ya koma yana shangalle yana bin wasa yana bin san zuciya yana aikata abin da yake so ba abin da mahalicinsa ya umarce sa ba dole ne tsarin rayuwa ta canza dole ne al'amari ya birkice amma da zai zan kamar rana ka tambayi kakanka ya taba ganin ta fito ta kudu ta fada a arewa ko ta gabas take fitowa ta fada a yamma ba canji bisa tsarin Allah ka tambayi kakanka an taba rashin iska ko da na sati daya tunda aka halice shi a har zuwa yau kakanka za ka tambaya kaga da irin waɗannan saɓawan na aukuwa ga kaunu da aka sahare masu to da duniyar gaba ɗaya ta tashi da ba sauran mai numfashi saboda haka haka kai kuma da Allah ya sa maka ikhtiyari yace kana iya tantance daidai da ba daidai ba yace maka kuma na halici sammai da kansai na kawo ka ciki na kome maka duk halitta ba dan ka yi wasa ba ba dan ka saba mani ba ba dan ka bi son zuciyarka ba ba dan ka yi abin da zai fusata ni ba to kana yin abin da yake saba ma Allah ne ka saki layi komi na iya aukuwa na tangaɗa rayuwa na rashin zaman lafiya na cututtuka daban-daban na abubuwa na wanda yake kuma sai abin da aka gani ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض da mutanen duniya gaba daya za su yi imani su ji tsoron Allah su yi abin da Allah yake subhanahu wata'ala to da shi kenan arziki sama da ƙasa zaman lafiya sai ka ce mutanen sa ba kafin su yi kafici amma daga lokacin da suka canza dokar Allah suka bi san zuciyarsu to rayuwa za ta canza tun Allah bai halicci duniya a wasa ba bai halicci duniya a saba masa ba bai halicci duniya a yi abin da ake so ba sai abin da shi yake so don haka shi ma sai ya canza tsarin rayuwa daga ni'ima zuwa fitina daga zaman lafiya zuwa tashin tashina daga kwanciyar hankali zuwa rashin kwanciyar hankali inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim subhanahu wata'ala yace Allah bai canza abin da yayi nufi na rahama na jin kai na tausayi ga al'umma ba sai an wayi gari al'umma sun canza da'a kan abin da ya aza su wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu na kafaru fa waylil lil na kafaru minan na Kamar wata sura ta sad da take cewa ban halicci sama da ƙasa da abin da ke ciki da tsakani kawai don barna don wasa don shangalle, don sharholiya ba wannan zato ne na waɗanda suka kafice ma Allah ba su yi imani da shi ba ba su yarda da dokokinsa ba don haka tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suka kafice ma Allah azabar kuma ta gidan wuta Allah ka kare mu jalla jalalu malam ci gaba lawadina يتخذ لها لاتخذناه من لدنا إن كنا لو أعدنا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Da a ce mun yi nufin an na tafiza lahawa, mu riƙi halittar da muka yi na duniya da sama da ƙasa da abin da ke ciki da tsakani, lahawan Danwar wargi da wasa da shargalle da ta hazna min ladunna to da mu da kanmu za mu yi wannan abu a kalmar laranci, mutanen yaman in an ce laha ana nufin almar'a saboda haka Allah bai da mata bai da abokiyar tsalle-tsalle ta'ala lahu an zalika uluwan kalima don haka bai da ɗa bai da abokin tarayya jalla jalaluhu da aka yace law aradna an nattakhidha lahwa lattakhadnahu min ladunna ba ko za ku nuna mana yadda za a yi wasa ko a yi ko a yi shakoliya ba daga wajen mu mu za mu tsiki wannan abu in ji Allah subhanahu ta'ala sai dai ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira in kunna fa'ilina inda mun zan muna masu aikata hakan dan haka malamai suke cewa musamman malaman luga kalmar lau lau suna ce mashi harfin limfina wato harafi ne wanda akan zo da shi domin a nuna hannuwan yiwuwar aiki in an amfani da shi akwai abinda da ake taimaki ilishar da kuma jawabu sharfi idan ilin sharfi ba zai samu ba idan Eh, jawabu shar'i ba zai tabbata ba idan fi'il shar'i bai tabbata ba kaga da na zo da na ba ka dubu goma yau da na zo tun da ban zo ba dubu goma ta samu ba za ta samu ba ba za ta samu ba izan shi yasa suke ce malau harfi ne limtina'il wanda yake hana aukuwan fi'ilin balantana sakamakon aikin fi'ilin kenan anan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana ba shi yiwa ta kowane yanayi ta kowane hali ya halici halitta sannan ya zan abin wasa a gare shi ta'alallahu an zalika uluwan kadira ci gaba بل فإذا هو غائب ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون Allahu akbar subhanahu wata'ala yace bal ba haka abin yake ba ba wasa a addini ba wasa a wajenmu ba wasa a sha'aninmu kullum masu wasa masu sabo masu kafinci masu zalunci mabannaka ne addinin Allah kuma gaskiya ne naqziku bil haqqi alal batil mukan halibe ƙarya da hamsashin gaskiya ne duk inda ƙarya ya kai da ƙaryarsa duk inda ɓata ta kai da ɓatatta duk inda kafirci ya kai da kafircinsa duk inda zalunci ya kai da zaluncinsa to akwai wani harsashi na gaskiya ga Allah ke halibin kafirci ya harbi zalunci ya harbi duk wani abu wanda yake na shashanci a yadda mugu yana harbin shi sai ya watsatsaka kwanyarsa ya dumuguhu daga dimak dimak domin kwakwalwan ɗan adam ita ce tushe na komi na rayuwarsa daga nan ne gabubba ke samun wasu abubuwa na tafiyar da rayuwarsu saboda haka ƙashin da ya rufe wannan kwakwalwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ne zai halbe shi da gaskiya sai ya ragarga da shi fayyad mugu dimag wanda ciki akwai muha daga lokacin da aka ce wannan gaba mafi mahimmanci a jikin ɗan adam an rusa ta an dagar gaba ta ina sauran wannan mutum babu ana iya ratattaka sawun mutum ya rayu ana iya ratattaka ƙafar mutum ya rayu cinyan mutum ya rayu hannun mutum ya rayu amma daga lokacin da aka ratattaka ƙwaƙwalwarsa ba yadda za a yi ya ci gaba da rayuwa to Allah yana barin ƙarya ta ta fure ta ta yaɗo kafin ta yi ‘ya'ya sai Allah ya halibe ta da harsashin gafiya. in ya tashi harbin yakan har da ƙwaƙwalwan ne ƙwanyar ta ragangaje ƙoƙon ƙwaƙwalwar ta fake shi ne fayar da mugu mun san ma'anar dimag wanda cikin shi akwai almuh ƙoƙon ƙwaƙwalwarka wanda kwanyarka ke ciki wanda in kutaka ka taka nan da nan zai kai mata sako sannan ta raba shi ga jikinka a ko'ina ya kama raɗaɗi yana jin zafi wannan shi ne mu ma malamai suke cewa da itatuwa tsare-tsare da sauransu wanda kai daga sama ne ake saukarwa zuwa sauran gabubbanka sakamakon suko misali itaciyar gidanka daga ƙasa ne take miƙa ma sama Abu saboda ita jijiyoyinta tsotsar ruwa yake in aka rasa ruwa za ka ganye ya soma bushewa ba a kai mashi ba daga nan rasa su bushe daga nan a gangano zuwa gangan jikin itaciyar sannan a kai ga sauyoyin su bushe kaga daga ƙasa ke sama kai ko daga sama ne saƙon ke bin sauran gaɓuɓɓa ke sa suka ce babu wani ta gaɓa ko ƙashi a jikin mutum kamar dima to sai Allah ya ce wannan ne za a hatattaka a hallaka daga nan kuma kaga ba yadda za a yi ka motsa ko ka tashi bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idza huwa zaqiq nan take zaka same shi ya hallaka ya zan babu ya zan wanda yake nasiyan mansiya don haka ya jama'a musulmi ashe kenan idan muka dubi ayar da ta gabata وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين idan ka ce banna za ka yi idan ka ce sashenci za ka yi idan ka ce saba ma Allah za ka yi idan ka ce kafici za ka yi a farkon al'amari za ka ga kamar kana ci gaba kana walwala kana nishadi sai kana ganin ka kama ƙasa babu ya kai a ƙasar daga nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dubi kokon kwakwalwarka sai ya jefo maka na'urar da za ta za ta ba ka sake tasiri ba ka sake motsi ba ka sake wani abu na kaiwa da kawowa amma kuma ku tuna bayanin da muka yi shine daga ina wannan lima kasabar aikin nasu waya aku an kafin saboda abinda al'umma suka aikata ne Allah na yafe mafi yawa da mun tafi a tsari ba mu saba ma Allah ba kamar yadda rana ta tafi a tsari wata ya tafi a tsari iskan da muke shaƙa yake tafiya a tsari dukkan halittan Allah suke tafiya a tsari mu ma muka tafi a tsarin Allah a umarnin Allah ba mu saba ma Allah da duk waɗannan abubuwa ba za su auku ba domin Allah yana son mai imani yana fara mai imani ihfazillah ya hafafka ihfazillah ka ka shajahak a lokacin da ka ce ba ka son imani ba ka son aiki da imani to Allah sai ya ce ba na son ka ba na ka. shamaki da tsaron da na baka na cire sai ya mai da komi ya zan abokin gabarka iskan da kake shaka ana iya sa guba za ka ƙi shaƙa ne ka toshe bakin ka mutu koko za ka shaƙa ne ka shaƙi bayan Allah nan. don haka ya ce walakumul wailu mimma tasifun wailu tsananin azaba fitina musiba bala'i tashin tashina da rashin zaman lafiya ya tabbata gare ku game da abin da kuka zan kuna sifantawa kuna nuna Allah subhanahu wata'ala yana son wasa ko kuma ya riki da ko kuma yana da mata interminity Allah uba Allah Ɗa, Allah muhi ne sarki subhanallah subhanallah laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa Allah ya ce duk wanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun kafirta yahudu suka ce uzairu dan Allah ne subhanallah wa qalat al zai uzairu bin Allah wa qalat an nasara masih bin Allah larabawa masu shirka suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne amma mata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tilka izan kismatin biza alakumul banuna wa lahul banat ku kuna son 'ya'ya maza kuna ganganta Allah da 'ya'ya mata wannan abu ne na zalunci domin a jahiliya ba wanda yake ƴa mace kamar balagai Wai iza bushira ahadihum bil unsa walla wajhuhu muswadda wa huwa qadhin yatawaqa min al qawmi min su'i ma bushira lahu ayumsikuhu ala qawli aw yadsuhu fi tuhab ala sa ma yahkum in aka ce mutum ya haifi ya mace sai kaga fuskan sa yayi bakin kirin kaman an dama kuluma bakin kirin yana cike da fushi kaman zai fashe kaman nonon da aka daure shi a laida ga zufa ya kwana biyu yin sundum taɓa shi kawai za ta yi fashe hatta kai ma in ya ga duk inda jama'a suke yana buya bai iya wucewa ta gabansu saboda ne kada a yi masa izgili a ce ya haifi ya mace ce kawai sai ya mace tsawaye ma ya haifa duka mata Ta Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu amma dai wani ka shiga tasu haka suke lokacin jahiliya daga nan sai shiga tunanin zan rike wannan ya cikin walakanci ko ko in binne ta ne takan kai mu su je da ranta da komai su haka rami su binne wa izal ma'udatu su'ilat da ayyi zambin qutilat to Allah ya ɗaukaka barin waɗannan sifofi sifofi ne na ɗan adam wanda ke neman mataimaki wanda ke neman mai agazawa idan ya tsufa rabbi inni wa hanal azmun ni wa ta'ala asu shayba falan akun lidu'aika rabbi shaqiya kaman yadda zakariya yi ci gaba وله من في السماوات والأرض ومن عنده ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ku san Allah ku gane Allah ku san matsayin Allah ku ba shi haƙƙinsa kamar yadda ya cancanta walahu man fi samawati wal ardi duk halittar da ka gani a sammai masu hankali ne ko marasu hankali ne domin Allah ya amfani da kalmar man tusamalu lil aqil ana amfani da ita ga masu hankali kamar ana ce mana ba mu ma san su wane ne halittar sama ba Allah ya sanar da mu abin da ya so ya sanar da mu ne kawai da akwai wata duniyar a sama da wata halittar da ba mu santa ba halittar Allah ne mulkin Allah ne sama fawon Allah ne yadda ya so yake yi da su kamar yadda ya bukata rana ne wata ne giragizai ne ruwa ne komi haka nan ka gangaro duniyar mutane aljanu dabbobi itatuwa tsare-tsare teku duwatsu da duk abin da ka sani da wanda ma baka sani ba halittar Allah ne mulkin Allah ne tasarrufin Allah ne yana aikata abin da ya so game da waɗannan abubuwa domin shi almaliku ne kuma almalik mai mulki ne kuma wanda ya mallaki abin da yake mulkin don haka ba wanda ya isa ya ce zai fita daga mulkinsa ko ya yi abu ba tare da yaddasa ba subhanahu wa ta'ala wa man inda sanan mala'ikun nan da ke wajensa jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala la yastakbiruna an ibadati in kai ana taya maka ka bauta ma Allah ka bi shi da takawa kada ka saba masa kana ganin ba za ka iya bauta ga Allah ba saboda san zuciya da san wasa wanda ba a halicce ka ba a halicci duniya don haka ba to akwai mala'iku ba sa girman kai ba sa nuna isa wajen bautansa wala ya yastahsirun kuma ba su nuna kosawa da gajiyawa ko rauni a wajen bauta masa kenan ashe kaman Allah subhanahu wata'ala yana cewa kai dan adam ma ga maka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakaba me ya rube ka me ya same ka haka ba hanyar Allah mahalikinka mai karinci mai ni'ima mai falala mai rahama wanda yake neman hakullin ka zo ka yi abin da ya kamata ka yi ne eh idan ka ce ba za ka bauta wa Allah ba to akwai wasu bayin suna nan su kullum bautar Allah suke gajiyawa da kosawa bai tare da su kenan ba za ka kare shi da komai ba don ka bauta masa ba za ka rige shi da komai ba in baka bauta masa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatu da kansa alhayyul qayyum jalla jalaluhu su waɗannan bayi يسبحون الليل يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار أقوى لوكتي أساء إن دري تسبيه سكي tsarkake Allah suke barin abinda bai dace da shi ba a duk wani sa'o'in yini tasbihi suke bauta suke ga Allah subhanahu wa ta'ala ban abin da bai dace da shi ba suke tsarkake shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa sama ta koka ya cancanta ta koka babu inda za ka iya sa tatin kafarka a matsayinka na dan adam face akwai mala'ika a wajen yi Allah jada. kuma in ka dubi sama ta ɗaya ma da duniyarmu kamar ka ɗauki ƙwandala ce ka jefa ta a daji saboda yalwan sama haka ma sama ta biyu in ka ɗauke sama ta ɗaya ka saka ta sama ta biyu in ka ɗauke ta ka saka ta a ta uku sama ta uku ka saka ta a ta hudu har zuwa sama ta bakwai babu wanda ya san halittar Allah sai Allah babu wanda ya san girman mulkin Allah sai Allah in ka bauta masa ka amfani kanka ne in ka kafice masa ka cuci kanka ne tun daga duniya al'amarin ka zai jirkice ya yi su an tumul fuqara ila Allah kuwa gani ganiyul hamid Allah yana cewa ya ku al'umma in kuka ce ba za ku bi ni ba to ku ne matalauta matsiyata mabukata zuwa ga Allah Allah mawadaci ne barin ko ku yi bauta ko ka ku yi bauta duk ɗaya ne a wajen Allah jalla jalalu fa'ida bautan takan dawo muku ne duniya da kiyama walillahi ala nasi hijjil baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ganiyun 'anil 'alamin Allah in ya wajabta wajibi ya farlanta farali yace ga aikin dole sai ce to ya wajabta ma dan adam da alkar ga aikin haji aka ce wanda ya samu iko dole ya je yayi wanda ya kafice ce ba za a yi ba an ki a yi kuma yana da ikon yi Allah ya ce fa Allah ganiyun anil alamin Allah ya wadata barin duk wani halitta la tanfa'uhu sa'ata muti'in wa la tad'uhu ma'asiyatu asin da'an mai da'a ba ta amfanar da shi ta'ala Allah an zalika buluwan kabira Sabon mai sabo bai cutar da shi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira mu gane wannan la yafturun mala'iku ba a samun fitur tare da su in kita anil ibada a koyaushe a rayuwar mala'ika bautan Allah yake ba hutu ba hutu bautan Allah a wajen mala'ika daɗi yake ji don haka baya dainawa a tsawon rayuwar gaba ɗaya shi daga ke toya ya za a ce halitta na ta bauta ha daina numfashi in kana bacci kana daina numfashi a'a shi ne amsa in kana gudu kana daina numfashi a'a shi ne amsa in kana tafiya kana daina numfashi a'a shi ne amsa idan kana tsaye kana daina numfashi in ka tsuguna fa in ka zauna fa in ka kwanta fa ba ka daina numfashi to in kana cin abinci fa kakan daina numfashi sai ka gama babu to yadda ka san numfashi a wajen ɗan adam matukan yana raye sai ya yi shi haka bautar Allah yake a wajen mala'iku ba su jin gajiya ba sa ƙosawa ba sa yankewa haka suke ta yi kowane lokaci kai in ka dubi rayuwarka me lokacin ibadarka inda da akwai amfanin da Allah zai samu ashe a wajen kama dan diris ne domin kila baka bautan Allah na awa daya in ba sa'a aka yi ba ka dauki sallan azhur ka dauki sallan la'asa ka dauki maghrib ka dauki isha'i ka dauki subahi sallolin nan biyar awa nawa muke yi kowanne cikin awa 24 cikin awa 24 ka ɗauki rayuwarka yaushe ka so masallar sanda aka haife ka sanda ka so matatata sanda kake ƙaramin yaro ka nawa sannan ka tsaye da sallah amma mala'ika tun da Allah ya halicce shi bautar Allah yake baya yankewa daga nan kuma har iyakacin rayuwa kenan in ka bauta ma Allah ka yi makanka in ka ƙi bauta ma Allah ka cuci kanka ga mala'iku nan yi sabbi hunan laila wannan hara la yafturun Allah ka dakar da mu ci gaba malam. Amin, ta allah من أم اتخذوا ينشرون الله سبحانه وتعالى cikin hikimarsa da rahamarsa da falalarsa da baiwarsa sai wata tambaya ta an karar da batacce ya dawo hayyakin shi am ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun a gaya wa masu bauta ma wani ba Allah ba masu neman taimako da tallafi da agajin wani ba Allah ba shin kun mai da wasu abebenan bauta ne a wannan duniyar taku kuka saki Allah ku an mana Allahu akbar Allah yake hum yunshirun ko wa kake bautawa ko mutum ko ice ko ruwa ko rana ko wata ko aljani shin suna tada al'umma din sun mutu annashin suna sa rayuwa suna kashewa suna tadawa suna azurtawa suna talautawa ba ɗaya ƙanwar biyu ka wata ɗimuwa ta kwashe ku ku bauta ma wani ba Allah ba Wata ɗimuwa ta kwashe ku ku yi sujjada ma wani ba Allah ba Wata ɗimuwa ta kwashe ku kuka ba rabbul izzati wal jalal wanda ya halicci sammai ya halicci kassai ya halicci abin da ke cikin sammai ya halicci abin da ke cikin kassai ya halicci abin da ke tsakanin sammai da kassai mai azurta ku ya ba ku ruwa ya ba ku iskan shaka ya gina jikinku ya ba ku kwakwalwa bai kwakwalwa kan irin na jaki ba dodadde mara fahimta ya ba ka ji ya ba ka gani haba dan adam haba dan adam mai kai ka kafirci mai ya kai ka bautan wani ba Allah ba law kana fihima law kana fihima alihatun wa la fasadaka fa الله رب العرش لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون أم ينزو لو كان فيهما الضمير يعود إلى السماء والأرض جاء شيء سمنن da ƙasan nan da muka halice su da gaskiya ba wasa ba da akwai wasu abebenan bauta a cikinsu ba Allah ba lafasa da ta da sun wazi da sun lalace da ba a same su ba da rayuwa ba ta tabbata ba me yasa in akwai wasu abin da ake bauta ma masu ƙarfi kamar yadda wata aya take nunawa labtagau ila zul arshi sabila da za su ce to allan da ya ce yana ruwa yana kaza bari mu je wajen shi mu kwama to daga nan kuma dole ne a samu in an je wajen jayayya da husuma da kace na ce na ƙwace allantaka da fawa Ko ɗayan biyu zai auku ko dai ya zan ƙarfinsu ɗaya sun yi kan kan ta'alallahu an zalika uluwan kabira in ya zan ƙarfinsu ɗaya sun yi kan mai zai biyo baya sai wannan ya ce zan ana na wannan ya ce na zan yi zan yi wata na wannan ya ce nawa zan yi tunda kowa na son ya nuna fawansa kamar yadda kuke gani a rayuwa ta duniya a mataki ta duniya a mataki ta ƙasa a mataki ma ta zamantakewanmu kullum za ka ga a duniya sai ka samu ƙasashen da ke rigima da junansu kowa na nuna shi ne tun farkon musulunci aka yi farisa aka yi wanda kowa na ƙoƙarin ya gwada fawon shi yau muna da amerika da rasha ga china ita ma tana tsole masu idanu kowa na ƙoƙarin ya gwada fawarsa a duniya saboda haka dole a yi ta jayayya kamar yadda kuke gani a rayuwar duniya yanzu kike aukuwa wannan na sanya nuna shi ke da iko wannan yana sanya nuna shi ke da iko in ka dawo a mataki na ƙasashe ma inda duk fawa ya zan eh, ina ka taɓa ganin an yi shugaba biyu masu ƙarfin iko a ƙasa wani na tasowa ya ce shi shugaba ne sai ɗayan ya yaƙe shi daga nan wanda ya fi fawa sai ya kashe ɗayan bai bari shi da rayuwa ko da ya kama shi da rai sai kashe shi sai kashe shi hatta ka dubi yanayin tsarin mulkinmu ana cewa akwai shugaba mai cikakken iko akwai kuma majalisa sawa'an a matakin gwamnatin tarayya matakin gwamnatin jiha mataki na karamar hukuma idan aka yi rashin sa'a a duk matakan nan da shi shugaba mai cikakken iko da 'yan majalisa aka samu baran-baran mai ke aukuwa shugaba mai cikakken iko in ya ce ina son in yi kaza ‘yan majalisa sai su ce ba mu yadda ba sai mun nuna mu. daga nan abubuwa sai ya rikice a yi ƙwangaba ƙwambaya ƙwangaba ƙwambaya daga nan kuma talakawa su sha wuya izan shi ne Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana ƙudiransa da kanilin ikonsa ya ce kai masu cewa kuna da abin bauta ba ni ba a sammai da ƙasai da da wasu abubbanan bauta ba ni ba to da za su ce sai sun je sun yaƙe ni sai sun je sun yaƙe ni kuma daga nan za a yi husuma a yi jayayya a yi kai a komo shi ne na ce idan ƙamfi ya zama ɗaya wanda yake ya kadu ya kunu mustahila daga nan sai kaga kowa na yin nashi wannan ya ce ya fito da ranar shi wannan ya fito da ranar shi ka rasa wace ranar ne za ka yi aiki da ita kila kuma su yi zafinsu da za su toye ka ko kuma a yi jayayya wannan ya ce rana za ta fito wannan ya ce ban yadda bauta ne inda kowa na da ƙarfin fawa kamar yadda kuke gani a duniya idan wannan ya ce baƙi ne wancan ya ce fari ne in amerika ta ce daidai ne rashi ta ce ba daidai ba ne in rashi ta ce da kyau amerika ta ce ba kyau me yasa saboda ana gwada kwazo ne ana gwada ƙarfin mulki ne daga lokacin da aka ce duniya ta koma haka to lafasa da ta gaba ɗaya duniya za ta samu halal za ta lalace za ta rushe domin wani zai ce to ranar ma ta ka bari in bata shi ma ya ce yi naka in bata daga nan sai gaba ɗaya abubuwa ta rayuwa ta gagare mu ashe tafiyan komi cikin nizami alkawun kullaha kamar yadda muka gabatar baya baka taba ganin wani ya ce rana yau ni ma zan nuna allantaka ta ki kwana uku baki fito ba ko wani ya ce zan nuna allantaka ta dare za a yi na wata ɗaya wancan allan bai yadda da shi ba da ya kasa abin dare da rana dare da rana ba taba ganin haka ba a yi daren wata ɗaya ko ya ce a'a za mu rike iska na awa ɗaya a duniya ba a taɓa haka ba wannan yana nuna maka ashe akwai wanda yake da saitara yake da kudura da irada yake da kuwa akan dukkan kowa da komai huwallah la ilaha illa huwa na fi hima aliha. la lafasadata inan da akwai wani abin bauta cikin sammai da ƙasai ba Allah ba to da sama da ƙasa gaba ɗaya ya rikice in kuma aka ce da wani abin bautan bai da ƙarfi irin na wancan abin bautan to ya zama naƙisi kenan bai da kamala to bai cancanta kuma ya zama Allah ba ha ila yau domin Allah shi ke da kamala mutsalaki subhanahu wa ta'ala fa subhanallah kai jama'a ku saurara sarki ya tabbata ga Allah jalla jalaluhu game da abin da suke fadi na akwai wani ba shi ba ko yana da abokin tarayya ko yana da ɗa ko wani abu mai kama da haka rabbil arsh Allah ta'ala shi ne Ubangijin al'arshi gadon mulkin da babu kamarsa, wanda yake sarrafa kowa da komai da ƙudurarsa da iradarsa. To ya tsarkaka amma ya sifun ban duk abin da suke sufantawa na waɗannan kalmomi munana, subhanahu wa ta'ala. ci gaba cikin ikonsa da kudurarsa da iradarsa la yus'alu amma yaf'al wa hum yas'alun mai hukunci ne wanda ba a tambayansa abin da ya aikata da abin da ya hukunta da abin da ya zartar baka isa ka ce don ne ba la mu'aqqiba li hukmi ba a atil in ya hukunta ba a cewa dan me in ya zartar ba kuma a cewa bai yi ba in ya aikata subhanahu wata'ala ba mai matsayi itirari saboda azumarsa saboda jalalarsa subhanahu wata'ala saboda kibriya ɗinsa jalla jalaluhu Allah ya ɗaukaka da hikimarsa da adalcinsa da rahamarsa da jinƙansa da lutsufinsa bali. domin ba abin da zai yi face ga akwai rahama kuma abin yabo ga dukkan al'umma da dukkan duniya baki daya wahum yusalun bali su ne a da ake tambaya su mu kenan duk abin da muka yi duk abin da muka aikata duk halin da muka kasance Allah subhanahu wa ta'ala zai mana tambaya a kai takan kai ma'azzalimin da bai aikata alkhairi ba in ya ga sakamakonsa aka soma bincikensa yakan ce mali hadar kitabun la yi ba je musfabiyatan wala kabiyatan illa ahsaha ta'ala yake wa waje duma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada ce wannan wani irin kundin tattara bayanai ne bai bar ƙananan abubuwa ba ballantana manya Allah ta'ala ya ta ai abinda duk kuka aikata za ku same shi gaba gare ku ubangiji bai zalintan wani daga cikinku jama'an musulmi hankalinmu ya dawo jikinmu mu gane gaskiyan al'amarinmu mu yi da'a ga mahalicinmu kada mu saba ma'umanninsa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ci gaba amin takabu min أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون الله أكبر الله سبحانه وتعالى يتنبيا أم اتخذوا من دونه آلهة me ya kai su wannan matsayi ya sun ka sami kansu a wannan hali ko sun riƙi wasu abebanan bauta ne suka bar Allah tambayarsu ya rasulana sallallahu alaihi wasallam tambayarsu ya mai koyi da manzanmu sallallahu alaihi wasallam har ma wannan dalilai da muka ambata bayanan da muka bayyana hujjojin da muka shimfiɗa yaya za a yi ne a ce mutum ya koma ya riƙe wani yana bauta masa ba Allah ba to amma idan kana ganin kai mai bautan wani ba Allah ba ya cancanci a bauta masa kul ce ne da su hatu burhanakum ku kawo dalilanku akan abin da kuke faɗi ku kawo dalilanku akan abin da kuke aikatawa na bauta ma wani ba Allah ba haza zikiru mamma'i wannan alƙur'anin shine littafin da yake mana bayani da tunasarwa da ni da waɗanda ke tare da ni kuma ya gaya mana Allah ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta gaskiya mai kyakkyawan sakamako sai Allah kuma ya gaya mana duk wanda aka bautawa ba Allah ba Banna ce ɓata ce hallaka ce hasara ce kuma sakamakon ba zai kyau ba wa zikiru man qabli littattafai da suka gabace ni wanda Allah ya aiko ma manzanni kafin ni su ma duka abinda suka ambata kenan Allah ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta gaskiya mai kyakkyawan sakamako sai Allah ta'ala shi kadai amma ku saboda fata da hallaka kun koma kuna shirka kuna bauta ma wani ba Allah ba ba tare da dalili ba ba tare da hujja ba ba tare da kun kafa duga-duganku kan gaskiya ba ya subhanallah bal aktaruhum bal mafi yawan kuma, ma la ya'lamuna al-haqqa inda gaskiyar take da inda ta fito da inda ta nufa ma ba su santa ba fahimu ridun don haka suke bijire ma alƙur'ani suke bijire ma gaskiya suke bijire ma abinda Allah ya ce amma in ba din haka ba alƙur'ani mai girma da duk littattafan da suka gabata sun tabbatar da a bauta ma Allah ɗaya ne na daga ciki Allah ta'ala yana faɗi wa ma arsalna min qablika min rasul illa yuha ilayhi to wannan aya alaran ba sai dai mai haƙuri da fassaranta zuwa gobe insha Allah saboda yanayin lokaci yana hararan mu, muna fatan Allah ka datar da mu a duk abin da muke yi akwai wata tambaya guda ɗaya da aka aiko mani da ita wadda take cewa malam jiya a karatunka na biyu ga watan ramadan ka ambaci cewa annabawa a mutane kawai aka aiko su kuma daga jinsin maza tambaya na a nan shine wasu malamai sun ambaci samuwar annabawa daga jinsin aljannu waɗanda suka gabata kafin kafin halittar annabi adamu to malam menene gaskiyar wannan magana to wallahu ta'ala a'ala wa a'lamu muna magana ne akan musulunci mu babu wani annabi ko manzo face mutum ne kai ma mai tambaya ka ce kafin annabi adamu to kafin annabi adam rayuwa ce wanda yake bamu santa ba muna magana ne a rayuwar annabi adam zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allah ya ce babu wani wanda muka aiko shi cikin manzanni illa rijala wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna dan haka duniyar da ta gabaci wannan ba ita muke magana ba wallahu ta'ala a'la wa a'lam ala kulli halin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da izinsa da buwayarsa Allah ka datar da mu a dukkan abin da muke faɗi da abin da muke aikatawa Allah muna ka fitinonin da ke aukuwa annobar da take aukuwa a duniya gaba ɗaya Allah ka yaye mana Allah ka sani mu barinta ƙasarmu Allah ka kare ka kau da wannan annoba jihar mu Allah ka kare ka da wannan annoba Allah kada ka jarrabe mu da wannan fitina waɗanda aka jarrabe su da ita Allah ka yaye masu bi izzatika wa jalalika wa fadlika wa rahmatika اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت wa ومولاها وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته